wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babun la libad bi yau sha bakwai ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da a sha bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun zafin sahihul bukari, yau za mu tashi babun لا يشتري حاضر لباد بسمسرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة أي باب كدا dan birni ya sayi wani abu daga ɗan ƙauye da ainihin samsara wato wannan jillaci idan har dan birni ya san cewa dan ƙauye jillaci ake masa to kada ya yarda ya sai kaya a wajensa ko ya gano wannan ko ah, ko kuma mu ɗauka shi wannan an ce layan shari ne bi ma'ana layan biyu ai kada ɗan birni ya siyan ma ɗan ƙauye da kaya da dillanci shi ne fasara da biyu in ma mu ɗauke shi ala zahiri kun ne? cewa kada dan birni ya siyi wani abu a wajen dan ƙauye idan ya san dillanci ake masa fasara na biyu kuma kada dan birni ya siyi wani abu a wajen dan ƙauye kada dan birni ya siyar ma dan ƙauye da kaya da dillanci duk kowane bangare an hana na'am ibrahim ابن سيرين wal mushtari Wato Ibn sirin ya kyamaci wannan ciniki da shi da Ibrahim an-Nakhai lil ba'i wal mushtari ga mai siyarwa da mai siye da mai siyarwa da mai siye dukan su gaba daya Ibn Sirin ya ce kada su siya an gane mai siyarwa haramun ne ya siyarwa dan kauye kaya da dillanci mai siye idan ya san dillanci ake wa dan kauye kada ya siya a wajen shi نعم وقال إبراهيم إن العرب تقول ibrahim annaka iya ce lallai larabawa suna cewa bi'li sauban wa hiya ta'ni ashira'a wato ka siyar mun da tufafi nan suna nufin wato siye ne siyarwa an gani nan suna nufin siye ne ba wai siyarwa ba nan bi'ili ai ka siyar mun amma suna nufi a nan wajen ashira siye an gane ko sukan yi amfani da da ainihin ba'a da albai'u da shira suka yi amfani da su akan ma'ana ɗaya kawai gaba ɗaya wani lokaci حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أنكر بودك سعيد بن المسيب cewa lallai ya ji abu رضي الله عنه ينا cewa la yabta'u al-mar'u ala bay'i akhihi kada wani mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wala tanajashu kada ku yi cinikin kore wala yabi' hadirun libadin kada dan birni ya siyar wa dan kauye da kaya dan birni ya bar dan kauye ya siyar da kayan da kansa kayan zai fi arha ga jama'a an gane wannan ko na'am حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون محمد قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك an ya ce. wa dan ƙauye da kaya an mm. hana mu dan birni ya siya wa dan ƙauye da kaya haramun ne babun nahayi an talaqqi rukban babun hani game da tare fatake masu kawo